fondation hirondel niger sashen hausa studio kalangu ke magana gunguma maɗantani ke ɗauke da ragama shirin ga kanun labarun kamfin ɗin shashawan kai ɗauki kokowa ga cutar sankarau da ke afkuwa cikin kwamin gobe za ta soma a birnin agades za ku ji cikon bayanin jami'in kula da sadarwa na asibitin gamayyar ƙungiyoyin tawaye f UFPR ta ajiye makamai domin bayyana dalilin magabatan ajiya sun gudanar da wani ba da bayani ga 'yan jarida a nan yame muna dauke da cikon bayani. Shafin rahoton musamman na maraicen yau ya danganci ne da batun hukuncin kisa a ƙasar Nijar. Masu sauraro barkamu da yau litinin 15 ga watan Mayu 2023 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. Nau'in kwalaban shawarar cutar sankarau dubu tara da za a wa mutane dubu a kan tsarin kai ɗauki da aka tanada da zai soma gobe talata sha shida ga watan mayu a kwamin ɗin agades a cikin makarantun boko na firamare da na karatun allo na kwamin ɗin shaushawar za ta soma mai kula da shaushawa asibitin agades abubakar Atto ya karawa anise karim cikon bayani Mun samu allurar rigakafi dubu arba'in ganin cewa bukatar na da yawa hakan ya sa muka daidaita waɗanda za a ma shaushawar musamman ma 'yan firamare muna son mu ma masu shekaru goma sha biyu daga ta ɗaya har zuwa ta shida hatta da yaran da ke makarantar Muhammadiya. Alkalin masu nuna sama da 'yan makaranta dubu arba'in da hudu na firamare ƙungiyar OMS ta mana alkawarin allurar rigakafi dubu hamsin kenan in mun same su akalla za mu kai allurai dubu goma tara hakan zai ba mu damar yi ma mutane da dama dama misali mutum dubu tamanin da biyu za mu ba da ƙarfi inda cutar ta fara bullowa cewa da makarantu inda kuma ake ci gaba da samun yan malatin hata da rashe-rashe a bangaren makarantu ne za mu yi allurar rigakafin ga yara zuwa shekaru goma sha biyu za mu so mu yi gobe talata. A birnin Yame, 'yan ƙasa da dama na zargin direbobin taksi da suke sacewa ko kuma suke ɓatar da matasa 'yan mata lamarin da ke taba zuwa akan yanar gizo. Ko yaya babban sakataren sandikar 'yan taksi ke ganin wannan batu? Gamace Muhammadu Yansambu ya ba Muktar Ahmadu amsa ta wayar tarho. wanga da mutane suke cewa a 'yan mata suna bacewa manyan mata a cewa taksi sun gudu su. Wannan zancen karya ne ba zancen gaskiya ne ba. taximan bai yi gudu da mace ta da ta mi in taximan na son mace ai ba gudu ita ta yan mata yanzu sun samu wani sabon salo su je su kwana gidan samarin su gida kwana biyu uku hudu in an kama su zo su ce a ah, taximan na gudu su karya suke wannan abu mun same shi so da yawa ana zuwa ai da an ankata gani ƙarya ne ta je cikin wurare ta tare da mazaje tunda yau garin ga akwai mazaje wanda kuɗi kudi gare su kuma da yarda yan mata ne ba da ƙarfi bane ƙarya ce suke taximan neman kuɗi shi masu shiga taxi masu na swata ba neman mata ne suke ba neman kudi ne ina wannan zancen zancen banza ne Daga babban birnin ƙasa bari mu isa yankin Arewa, mai martaba sarkin Arewa Alhaji Ahmadu Sabo a ranar Juma'a ya rugo jagoranci zaman taro biyu a nan fada tasa an yi sabkar Kur'ani mai tsarki domin tabbatar da zaman lafiya a ƙasar Nijar da kuma samun damana mai albarka, haka zalika da wayewar kan zuwa ga mahauta kan tasirin satar bisashe kuma a yanke wakilinmu aliyu bawa ya aiko muna bayani mai mataba alhaji amadu sabo sarkin arewa inda ya ce akwai wasu matsaloli da ke nan ga girma waɗanda da ba mu san su ba wannan matsaloli yanzu ya kai ka aje rago ko ka aje akuya raƙumi cikin gari ko daji ana sace kuma duka satan nan wanda ya sa ta kabe don ana kai ma mahauta suna yanke kaga da an yanke abu ya ɓace wannan rigakafin ne ne ce mahauta duka su zo na ƙasa ga gaba ɗaya a haɗa musu doka a hada musu tsari a haɗa musu waɗannan ababen ba su kawo alheri a cikin ƙasa a daina domin in ba sa saye yara ba su iya siyo sata an kace rigakafi ya yi magani to dalilin wannan ne na gayyato su duka in sata ta yawa ai shi ma tashi hankali talauci ai ma yana kawo wasu matsaloli cikin harkan tsaro shine babban maganan da ya sa yau muka tara jama'a bisa wannan ababe guda biyu tare da fatan kuma Allah ya karba muna Allah ya sa kuma waɗanda muka kira su jiya su bari sai mu zamna lahiya Gamayyar ƙungiyar Force Patriotic pour la Refondation de la République UFPR ta ajiye makamai wannan rukunin da ke kokowa kan abin da suke ce cin hanci rashin shari'a da adalci kuma da mugun jagoranci tsawon wato tawayen dai da suka yi yau sun karbi zaman lafiya a ƙasa a jiya suka yi sanarwa cikin wani zaman ba da labari ga 'yan jarida a nan yamme ga jawabin shugaban kungiyar mahmud sala da muka tsungoyo wajen talabijin ɗin takwarorinmu na duniya depuis la création du Tun da aka kafa kungiya a zahiri mun tashi tsaye ne don yaki da cin hanci da rashawa, rashin adalci da rashin gudanar da mulki na gari. A lokacin shugaba Isufu ne ke kan karagar mulki, ya kaddamar da sasantawa, akwai mai shiga tsakani marigayi Idris jibi Allah ya shi kansa. Ya so mu tattaunawa amma sai ya rasa ransa a fagen daga. Daga bisani sai Bazum ya zo kan karagar mulki, shi da kansa tun kimanin shekaru biyu da rabi ko da yaushe yana mika mana hannu. Ya tura mana da masu shiga tsakani, wani lokaci 'yan ƙasar Nijar, wani lokaci kuma 'yan ƙasashen ketare domin a yi zaman lafiya da jumhur. jamhuriya bayan shawarwari bayan tunani mai yawa mun yanke shawara ba tare da matsin lamba ba mu zaman lafiya da mulki euh, a yankin da magaram kuma jami'an polis na takaita cikin jihar zandar da aka girka bai wuce wata ɗaya ba sun damƙe ƙwaya ga hannun wasu masu sarandin ƙwayar su biyu ranakun goma da sha uku ga watan mayu kilo 22 na wiwi da ya yi darajar kudade fiye da miliyon ɗaya na sefa da kuma 'yan hadiya na tramadol 41 bubakar idrisa daraktan polis na taketa ya yi firanta ta wayar tarfo da wakilinmu habu sarki ma'aikatar 'yan sandar da bata huce wata ɗaya da aka girka ta ba har ta kama miyagun ƙwayoyi har sau biyu na farko kullum bar wiwi 24 da tramol wannan babban ci gaba ne ga 'yan sandar da suka so aiki cikin wannan yankin kan hanyar take ta zuwa mata mai a ranar goma ga wannan watan wajejen karfe ɗaya na asuba ɗayan babur kin ya arce bayan ya hango wani kan hanya mutum uku ne saman shi ɗauke da wani buhu biyun kuma sun tsere daga nan ne muka damƙe na uku bayan mun yi bincike muka gano da 29 tara na tabar wiwi da aka auna su sun kai kilo 22 jimlar kudaden su ta kai miliyan ɗaya da jika goma sha biyar kamin na biyu ya wakana a ranar sha uku ga wannan watan na mayu inda aka samu kwayoyin tramol 41 dukkan su sun hoto ne daga mujiya gaskiya wannan hanyar sarandin kwaya ya yi wa akanta komai ta nan ne ke wucewa Bisa tsarin lissafin mutane da wurin zama tsangayar ƙasa mai kula da ƙididdiga ranar Asabar ta so ta saka usul ɗin wato gwajin lissahi na wannan babban aiki a cikin kwamin biyu na jihar doso a cikin tambo kirai a cikin garin tombo kirai ne aka yi wato wannan sabgar mutari muhammadu ya fasara mana jawabin madam tabko bakwai amina burema daraktar tsangayar da farid burema ya naɗo. kadamar ne na matakin gwaji ga ƙananan hukumomi goma sha hudu na ƙasar Nijar da aka zaba a matakin share fage ba mataki ne na gama gari ba. Matakin ƙidaya na gama gari zai fara a watan Disamba na wannan shekara idan an tanadi duka abin da ya dace. Mun je garin Tombo Kire inda mata da yara ne suka fito da fifi wanda haka yana ba mu tabbacin samun kyakkyawan ƙidaya saboda jama'a sun zo sun san kuma za a yi kidayar su wannan kawai matakin gwaji ne mataki na gaba shine tasawirar ƙasa da kuma matakin kidayar yawan jama'a kwamitin bin sau da kafa na shawarwarin babban taron ƙasa bisa lodin wuce kima a ranar juma'a ya kasance a garin gaya domin wayar da kan masu sufuri da wasu masu zirga-zirga kan hanya domin tsaida overlodi na manyan motoci da ke bin hanyoyi a ƙasar Nijar kuma a zugar da su ga ƙoƙarin kariyar albarkatun bari mu saurari babban sakataren sandikar manyan 'yan kasuwar Nijar kuma mamba na wannan kwamiti Shebu Cambiano. Cette réunion vise à sensibiliser la population de Gaya. Manufar wannan haduwa ita ce a wayar da kan al'ummar gaya domin a dakatar da yi wa motoci lodin kaya da ya wuce kima domin haka na kashe hanyoyi. Idan babu hanyoyi babu yalwartar zirga-zirgar mutane da ta dukiyoyinsu. Abu na biyu kungiyar Imowa na sa ran kaddamar da aiki da tsarin doka mai lamba goma sha hudu a ga watan Janvier na dubu biyu da da hudu Saboda haka ne ofishin ministan gine-gine ya bada matukar muhimmanci ga kare albarkatun hanyoyi. Kun ga an ɗauki shekaru wajen gyara hanyar doso gaya gwamnati ba ta da isasshen halin yin wannan aiki an buƙaci masu hannu da shi ne suka ce akwai dokoki da suka jibanci amfani da hanyoyi a yi aiki da su Kwata fina na kofin kwallon ƙafa na ƙasa a jiya Lahadi 14 ga watan Mayu aka soma shi a Star General Sani Kunce dai wato AS duan ta danne union sportive ta gendarmerie da ci ɗaya mai ban haushi a dalilin wannan nasarar 'yan duwan sun samu tikitan suna zuwa karon kusa ga na ƙarshe gobe za a sauran karon na kwata final ɗil a hilin wato kwallo na stade municipal a nan yame inda liberté za ta fafata da na kungiyar gard national wace ta zo ta farko a kwambalar gasar wato za ta kara da irana ta arlit. Hukumomin ko kuma in ce hukuncin kisa na cikin penal code na kasar niger sai dai tun shekara 1976 ba wanda aka wa wannan hukuncin a makon da ya shuɗe an wa 'yan niger matasa biyu hukuncin kisa shugaban haɗakar ƙungiyoyin da ke rajin kokowa da hukuncin kisa garba ilu almuktar ya ma zainabu abdu bayani a kai ga fasarar kalamun nasa. Zaman shari'o'i na bayan nan na ya mai da tilabiri da ma sauran yankuna sun kara adadin hukuncin kisa ba wai kawai ga matasan ya mai guda biyu ba da aka yanke ma hukuncin kisa a makon da ya gabata. A yanzu haka niger tana da mutum goma sha uku da aka yanke ma hukuncin kisa bisa 'yan kaso dubu goma sha uku da ke gidajen yari. Mun yi bakin ciki amma ba mu yi mamaki ba ganin kundin hukunta laifuka na aiki a niger kuma ya tanadi hukuncin kisa. Juju kullum suna cewa ba su iya komai illa su yanke hukuncin kisa idan an tabbatar da laifukan kisan kai haɗa kai domin aikata kisa fyaɗe akwai abubuwa da dama na laifi da ke janyo hukuncin kisa yanzu haka nijar ƙasa ce da ke yaƙi da hukuncin kisa tun a shekarar 1976 nijar bata aiwatar da hukuncin kisa ba idan nijar a shekara ta 2023 na yar gaggauta zama ƙasashe masu yaƙi da hukuncin kisa da ya mana daɗi sosai. Studio Ƙungiyoyi masu kokowa da hukuncin kisa tare da haɗin gwiwar abokan su a ranakun sha biyu da uku ga watan Mayu a birnin Maraɗi sun gudanar da taron isar da koke bisa ga wato shafewar hukuncin kisa a ƙasar Nijar. Wakilinmu Muhammad Mamman ya aiko mana firarsa da almaktar Garba shugaban haɗakar gazubin firar tasu. Hukuncin kisa hukunci ne da ake zartarwa bayan wata shari'a bisa wasu mayan laifuka da aka aikata kisan kai hada kai domin aikata kisa da makami sata da hada kai tare da fyaɗe da dai sauransu. A Nijar misali ana yanke hukunci ga dukkan mutumin da aka kama cikin waɗannan yanayi. Yaya halin mutanen da aka yanke wa hukuncin kisa yake a Nijar? Yankin Tilabiri gidan kason na da mutum bakwai da aka yanke ma hukuncin kisa akwai mace guda. guda mai shekaru kasa da talatin. Gidan kason Yamai na da mutum bakwai da aka yanke ma hukuncin kisa sannan yankin Maraɗi da ke da mutum guda cikin jihar agi Ko za a kai ga zartar da hukuncin kisa akan waɗannan mutane? Abin farin ciki a Nijar mutunatar da cewa Nijar ƙasa ce da ke yaƙi da hukuncin kisa tun a alif shekarar 1976 Nijar ba ta taɓa aiwatar da hukuncin kisa ba. Kenan Nijar na ci gaba da mai da dukkan hukuncin kisa zuwa hukuncin ɗaurin rai da rai. ko da mutum an yanke masa hukuncin kisa ana sa ran za a canza masa zuwa hukuncin ɗaurin rai da rai ba wani abun tabbata ba ne ƙasa tana yar dawowa kan matsayinta na aiwatar da hukuncin kisa muna cikin haɗari ƙungiyoyin fararen hula masu kare 'yancin ɗan adam za mu ci gaba da kiraye-kiraye domin ganin nijar ta girmama matakai da kundin tsarin mulki da ya tanadi a aya mai lamba goma sha ɗaya da ke darajanta mutuncin ɗan adam kuma aya mai lamba goma sha biyu ta ci gaba da bayyana darajanta mutuncin ɗan adam da 'yancin rayuwa muna da kundin tsarin mulki da ke tabbatar da 'yancin rayuwar ɗan adam kuma muna da wani kundin doka da ke aiki ta hanyar ayoyi da dama bisa hukuncin kisa amma a yanzu tare da kiraye-kirayenmu tare da niyyar siyasa muna da wani sabon kundi ma'aikatar shari'a ta ɗauki wannan niyya na kafa kwamitin aiki tun a ranar tara ga watan fabrairun shekara ta 2022 domin shimfiɗa wani kwamitin ƙasa na sake sake duba da sake fasali ma yanzu haka shirin na kan teburin minista matsayin mu na kawancen za mu zo nan maraɗi domin mu amince da farko da wani kundin shawarai na ƙasa da kuma tallafa a ƙoƙarin wannan gwamnati. Gwamnati ta ɗauki niyyar samar da wani sabon kundin hukunta laifuka da zai zama wata sabuwar doka da za ta rage cunkoson gidajen kaso ba za su tafiya daidai da halin zamantakewar al'umma. masu sauraro abin da ya sauka kenan a madadin musa hassan da yake editan maraicen da kuma amina wadda ta daidaita muku seti a lafiya. lafiya.